wanda yake an kusa kammala wannan aiki na tiga dam zuwa ƙarshen shekarar nan allah da za a kammala sannan akwai na calawa dam wanda shi ma an fara wannan aiki sannan kuma akwai hada pol-pol da waya-waya wanda za su ɗauko wannan wuta domin ta kawo wannan wuta wajen ma'aikatanmu ta ruwa sannan kuma da wuta wacce muke barwa a titina-titina ana nan ana aiki domin a kammala wannan aiki. sannan kuma akwai masu sa hannun jari akwai daga ƙasar Jamani su ma mun ba su fili mun ba su takarda ta mallakar fili su ma suna nan suna shiri za su zo su yi wutar lantarki mai aiki da ƙarfin rana akwai kuma shaƙin mai kudin afirka ga baki daya wanda yake dan kano ne alhaji aliko dangote shi ma ya ce a ba shi fili domin ya yi wutar lantarki mai aiki da ƙarfin rana shi ma mun ba shi takardu shi ma yana nan yana shiri zai wutar lantarki mai aiki da ƙarfin rana akwai waɗansu kamfanoni kuma daban-daban wanda su ma an ba su filaye muna nan muna jira su ƙara tattance abubuwa da gwamnatin tarayya domin su fara wannan aiki saboda haka wannan transformer transformer in allah ya yadda za a je a dasa ta domin ta ƙara wutar lantarki a ƙauyukanmu to jama'a muna gode wa kowa da kowa wanda ya zo wannan guri musamman 'yan waɗannan ƙungiya daban-daban allah kuma ya saka muku da alheri